Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin channel namu na Sharp Technology kamar kullum. Sunana Muhammad Sabi Yakub. Darasin namu na yau za yi magana akan sana'a flashing don masu koyo darasi na tara kenan. Za yi magana akan yadda ake ake reading file na RDA. A satin da ya gabata mun yi magana akan yadda ake sha file akan waya MT wannan uh, SPD sannan da software ta SPD upgrader. To insha Allah a wannan satin Allah ya da za yi magana a kan yadda ake reading security kan waya RDA za mu koyar da wannan aiki yadda za ka reading na a waya RDA ba tare da ka goge kuma nata ba za ka yanta iya security ne kadai a kanta. amma da Allah yana so kafin mu shiga cikin bidiyon gadan gadan da Allah idan wannan farkon zan kawo cikin alamu, ba taɓa ta ba sai da Allah yana so ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu ƙarar sanarwa tunda za ta dawo na dora ya sami sau gare ka idan muka san cewa inda Allah ka kalli ka danna mu alamar like haka zai sa an ji daɗi Na gode, Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon darasin namu ne za yi magana ne akan rda inda ake reading security a waya rda ko kuma inda ake cire shi baki daya a darasin da ya gabata mun koyi inda ake reading security a waya mtk mun koyi inda ake reading security a waya spd to a wannan sati insha allahu za mu koyi yadda ake reading security a waya rda don haka shi ma na aikin da miracle box za mu yi shi ina so a bibi bidiyo din a hankali dukkan abin da na yi ku dinga a ciki don haka za mu je zuwa cikin bidiyon gadan-gadan wani hanyoyi za ka bi idan za ka yi wannan aiki kamar yadda kuke gani wannan wayar ita ce kamfanin qop mafi yawanci qop gaskiya sun fi zuwa a mtk su masu ma suna mtk sosai suna mtk suna rea saboda haka idan mutum ya baka aikin waya kamar sa ta flashin ya ce kamar su aikin qop farkon abin da ka fara auna ta ka fara auna ta gani ko mtk ce in ka duba ga ba mtk ba ce to gaskiya rda ce don haka ita wannan kiwon da kuke ganta irin wannan ce kuna kallanta za ku ganta mai ban batir ce amma masa mata batir nokia kun gaskin ta ko to za ku ganta ita wannan kiwon din gashi nan q 600 guda hudu mini sunanta kenan don haka kun ga sunanta q 600 guda hudu kuma mini to wannan rda ce saboda kan aka kawo muku aikin ta kun ganta da manyan fitilu guda biyu a gaba gata da wannan da usb da kuma kan iya fesa kasa idan an kama ku wannan to rda ce saboda haka ita za mu koyi aikin ta yanzu ita shi wannan cire security rda shi ma muna yansa 500 sai dai kuma bisa adadin ka zaka yin sama da wannan kasa da haka ko kuma in kai sama da haka ma dai shikenan ba lafiya amma ko da shi ina cewa a dinga yin saukin saboda shi sai wannan shi saukin shi muke so to kafin da mu fara bidiyon kamar inda kuke kallo kun ga wannan ita ce wayar mu q up mun kunna ta kamar haka wata ya kara ta ce da mu input password ko to ta ce mu sa password din mu misali sai muka danna 1234 kun ga shine password da kowace take zuwa da shi kun ga wata ce da mu wrong password sai ta ce mu sake sa wani muka sa 00 guda hudu sai muka ga wrong password ta ce mu sake wani muka sa 122 mun ga ba haka bane to yanzu za mu read sa da miracle box sai mu ga muku wanda za ku kuce shi kamar da kuke kallon miracle din mu wannan mun bude miracle din mu kamar haka ga wani guda ce kusan rda shi ka tura aro ɗinka zuwa kansa batun ka taɓa zai buɗe maka shi ka zo nan guda ce reading info read info kuna kallo shi ka taɓa shi kamar haka batun ka taɓa shi shi ka zo ka sako da aro ɗinka sai ka taɓa wannan start ɗin wannan guda ce start button sai ka taɓa shi kamar haka yanzu mun taɓa start button za mu je ita mu saita wacin wayar tamu domin mu ga me za ta haifar mana yanzu mun taɓa start button za mu je yanzu mu saita wayar mu insha Allah sai mu dama ci gaba da aikin kamar yadda kuke kallo wannan ita ce wayar mu to ina so ku sani ita RDA ba kamar MTK ce ba kuma ba kamar SPD ba ce <laughs> kamar da kuka san mtk ita kawai usb ake zira mata spd kuma ita kuma sai an danne wata sai an danne da wannan da option da sending da kuma left key wannan left key kenan to ita rda ba haka take ba idan ka gama saita start button kamar da kuke kallo na saita a miracle box to za ka zo wannan gurin sai ka zara usb ɗinka kamar haka bayan ka zara usb ɗinka ku kula kafin ka sa batir sai ka danne wannan madannin tsakiya wannan madannin tsakiya wannan kenan ok sai ka danne shi sai ka danne zero idan ka danne zero sai ka zira bayan ta sai ka sa ba ta kamar haka to ku duba wa kwamfuta abin da za ta yi kada ku manta zero da ok ake danne da zero da oke ake danne su a tare za mu duba kwamfuta mu gani yanzu kowa ta hau yauwa alhamdulillah rabbi alamina yanzu ga shoyar mu ta yi tana hawa yanzu don haka don allah bana so a dinga katse aikin ka dinga hakuri ku dinga yin hakuri da satin da take yi saboda idan kuna tare aikin za ku dinga yin wani kuskure wanda ba daidai ba don haka ku tsaya ku zama ta ido har ta gama da Allah bana so a dinga tarewa saboda kuma sana'a kuke koya da ku dinga tsaya kuna jiran ta tana gamawa ba wani abu ne saboda shi step step da take bi shi ma ƙara ilimi ne a gunku dan Allah ku dinga tsaya tana kammala din yanzu sai mu jira ta kammala kamar da kuke kallo yanzu dai zuwa ɗaya ta yi ta ba mu abin da muke nema yanzu za mu ta ƙarasa insha Allah yauwa alhamdulillah rabbil alamin bari mu ku zo ku gani yanzu gashi ta bamu ta ce da mu unlock code zawa ta bamu security wajen guda hudu zuwa guda biyar to wannan wanda kuka na bai masa bakin nan a sama na sama nan wanda kuka na masa alama baki din nan zan sa aro yanzu akan sa kuna kallon sa to wannan mai aro din shine security da ta baku na gaskiya don haka yanzu ta ce da mu password din mu shine 1245 wato 12 1245 shine security da ta bamu yanzu to don haka wannan duk sauran haka ta baku wani mai 2525 dinnan da wani wannan da sauransu da na karya ne ba su ne naka na gaskiya ba wannan na saman shi na gaskiya ka don haka yanzu za mu fita mu je mu kunna ita wayar tamu sai mu gwada mu gani za mu zara yanzu miracle din za mu je mu dauki wayar mu za mu gwada to alhamdulillahi yanzu ta gama reading ta gaya mana password din mu 1245 ko to sai mu da batirin mu kamar haka sai mu mai da shi daman ta gaya mana password din 125 ne sai mu da ta haka kamar haka sai mu kunna yanzu ga key up mu ta kawo wasu muka mata reading password kenan ta gaya mana password din mu shine 1245 to sai mu danna kamar haka 1245 to kun ga alhamdulillah rabbi alamin ga shi yanzu mu ta bude ko ina ta bude mana a cikin ta to shi wannan fasa din ya za ka sauke da kan wannan waya gabaki daya hanyoyin da za ka baka sauke fasa din da kan waya kama wani waje kallo ga wani google ta ce da kai settings misali za ka shiga settings na cikin wayar kamar haka wannan shine settings sai ka bude shi kamar haka ba sun ka bude shi sai ka saka wasa hankali ga wani guda ce security settings sai ka shige shi kamar haka bayan ya shiga ka shiga wannan guda tace da kai fall nan sai ka shige shi kamar haka sai ka sa 1 2 4 5. to kaga yanzu ka cire security kenan ga baki daya sai ya kashe waya kamar haka bari mu gwada mu gani yanzu man kashe wayar mu muna so mu kunna mu gani shin security ya sauko ko yana kai sai mu kunna ta kamar haka yau da kun ga alhamdulillah yanzu security ya fita mun cire security ga baki da kan wannan wayar to dan uwa wannan shine hanyoyin da zaka bi ka rida security akan waya RDA da kusan da RDA duk tafiya su daya duk drivers daya ne to amma kusan daban RDA daban amma kusan da RDA a cikin miracle duk gidansu daya an zaka aikin wannan auto inda muka muna maka shi zaka zaba to dan uwa wannan shine hanyoyin da aka buga cire wannan wannan aikin na ga muku ana sa 500 don haka idan wannan shine farkon zan kwana channel dan Allah ina so ka danna min alamar subscribe sannan ka danna min ƙarar sanarwa tunda za ta da abin da dora ya sami sai zuwa gare ka in kuma ka san cewa din ka kalli bidiyon ka danna min alamar like hakan zai sa ji daɗi alhamdulillah rabbil alamin wannan shine karshen sun mu na wannan sai na wannan sati idan kai bako ne a cikin shirin nan ba ta bata ba sai yau za a ga wani playlist ya fito maka a rubuta koyon sana'a flashin dukkan darasin da wani daga darasin na farko har zuwa darasin duk yana ciki don haka wannan darasi yana fita duk ran alhamis duk ran alhamis fitar da shi daga misalin karfe 8 na dare zuwa karfe tara don haka idan kana so kasance daga ciki wannan playlist da muka da muka faɗa ka taba shi sannan kuma kana so ko da yaushe idan mun ɗora dala alhamis ɗin a dinga a dinga gaya maka hoto na zai fito akan wannan bidiyo kenan nan da sakon talatin haka zai fito sai ka taɓa wannan hoton za ka ga da gilas a fuska ta an ka taɓa shi za ka ga alamar subscribe ta fito sai ka taɓa ta idan ka taba ta dukkan duk satin da ya ga maka ɗora za a dinga sanar da kai na gode Allah ya saka da alkhairi ni ne naku Muhammad Sabi Yakubu